الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد إن قوى وإن دسكي سورا رمب لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود لك مغنى muna 24 ne ga watan safar hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda shi daidai da 12 ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu wanda wannan ita ce halka ta talatin da uku cikin wannan littafi a gabar da za mu tashi na so in yi karatu kamar da na sanar jiya kan maganan maliku bin sa'a sa'ata to wani uzuri ya sake bujiro min ya fitar da ni amma zan yi kokari insha Allah gobe ma ina da uzurin amma kafin in fita in saki karatun da safi a malam yace alihtida'u ihtidau bi hadihim yana daga cikin haƙƙin sahabbai shine bin shiryarsu waliktida'u bi sunnatihim da kuma koyi da sunnarsu mun faɗa mun ce Allah madaukakin sarki ya ce mana fa in amanu bi misli ma bihi idan kuka yi imani irin imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce faqad tadaw haqiqa kun samu shiriya wa in wallau? idan ko kuka juya baya Allah maɗaukakin sarki ya ce fa inna ma hun fi shiƙaƙ lallai kuna cikin ainihin wato saɓani da haka a wani yana faɗa yana cewa bai ga inda Allah subhanahu ta'ala ya ce abu hanyar wani ba an ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na ce masa ka ci gaba da karatun ƙur'ani baka sani ba ne kuma baka yadda baka sani ba ballantana a sanar da kai da haka hanyar na wal ansaru tana da alaka da hanyar manzon Allah ta ta yadda duk wani mutum da zai yi bayanin abinda Allah ke nufi da annabi dole su shiga gabansa su yi bayanin mai Allah ke nufi farko mai annabin ke nufi saboda sanda annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah yadda ku ina yi ba ni ɗaya wayannan <clears throat> yadda ina yi ka da mai kuma haka ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi sanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan maganar. lokacin da ya faɗi wannan maganar ai ba wai ya faɗe ta bane a'a sai don akwai wasu mutane da suke bin shi sallah a baya Shi ne limaminsu. su kuma su ne mamun da in ya ɗago daga ainihin wato sallah yace sami Allahu liman hamidahu su kuma waɗannan mutanen su ce rabbana walakal hamd wannan shine dalilin da yasa manzon Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli da ni da kai ba maga annaba ba to dan me kuma zai mana umarnin yace ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kuma umarnin ya zama yana da alaka da duk musulmin duniya ba dan komai ba sai dan kasancewar sanin cewa wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shafi dukkan wato musulman duniya wanda suka zo tun daga wannan lokacin har Allah ina ɗe kasa da wanda ke bayan ƙasar wannan shine dalili daga cikin dalilan da yasa annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina ainihin wato yi da aka zamu ga kamar yadda muka sha faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi hanya guda uku a Ƙur'ani. na farko ya faɗi wato biyayya uku na farko ya faɗi ittiba'ullahi wa uku bin Allah da kuma bin annabawan Allah na biyu ya faɗi ittiba'u ma anzalallahu bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala isaukar na wahayi na uku ya faɗi ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar bin tafarkin muhajir da kuma ansar shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al muhajiri, na walansari, sai yace wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu da wa'inda suka bi bayan wa'innan mutanen da kuma kyautatawa menene dalilin da yasa sahabban manzan Allah suka cancanci ya zamanto a ba su sun cancanci haka ne saboda kasancewar kamar yadda muka sha bayani su ba mutane ba ne da wani zai zo ya faɗi cewa mutanen kirki ne a'a wanda yake ba da shaida shaida ta ƙarshe ta shaidu shi ya riga ya ba da shaida cewa sahabban manzon Allah mutanen kirki ne shine Allah subhanahu wata'ala da haka duk wanda ke so ya zagi sahabbai to za ku ga ba zai iya zagin sahabbai ba sai ya shigo da munafikai ciki sannan yake iya zagin sahabbai a daidai lokacin da Qur'ani ya raba cewa munafikan daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban suna da bambanci ba ɗaya bane dan haka koyi da shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ciki daka da kuma bin ainihin wato tafarkin su kamar yadda alkur'ani ya faɗa haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wato wallazina taba'uhum bi isalin wa'inda suka bi bayan su da kyautatawa sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su saboda su ma sun yadda da shi Allah subhanahu wa ta'ala din dan haka shine malam yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيات فإنه من يعيش منكم يدعى الأمر يكدون ديلا يمي سوء تكنكو سيتي فسير اختلافا كثيرا ga rikicin addini, الدين mugun yawa. wannan cuta ce annabi ya faɗa za ta faru kuma gashi tana faruwa mana kallon tawaƙi to sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ina muku umarni ku rike karantarwa ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin sannan ku rike sunnar khalifofi shiriyu al-mahdiyyin waɗanda suke shirwa tamassaku biha ku riko da ita wa addu alaiha bin nawajid ku kama fiqoqin ku ku rike da ita to shine malam yace walakin al-mubtadi'a sai dai yan bid'a in harafu fi haqqi sahaba sun karkace cikin haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walam ya arifu lahum fadlahum wa sabiqatahum basu san falalassu ba da kuma rigayen da suke da shi bal qadahu fihim a'a sun yi suka cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a suratul hashr ko suratul hadid lokacin da Allah ta'ala ya kira yace me yasa ba za a fito da kuɗi a yi infaki saboda addinin Allah ya daga ba har Allah ta'ala yace ba zai taba yiwa ba a haɗa waɗanda suka yi infaƙi da dukiyarsu kafin fatihi da bayan fatihi. Allah ya ce wa malakum me ya same ku, kafin ya faɗi cewa malakum sai da ya ce musu huwan lazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyanatin. Allah shi ne wanda ya saukar da ayoyi na Alƙur'ani akan bawansa annabi Muhammad sai ce liyukurijakum da adh-dhulumati ila an-nuri dan ya fitar da ku daga duhu zuwa haske sai ce wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim Allah ya kasance gare ku mai tausayi mai jin kai ne sai ce wa malakum me ya same ku Allah tun fi kofi sabilillahi ba za ku fito da dukiyar ku ba ku baya dan addinin Allah ya daga sai ce walillahi mirasus samawati wal ardi ku sani fa gadan sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne dan zaka mutu ka bar dukiyar ɗanka ya gada wani ya mutu daga ƙarshe za a kai matakin da Allah zai ruguza duniyar kowa ya tashi babu wanda zai yi gadin sai shi subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha mu ne za mu gadi ƙasa da duk wanda ke bayanta sai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ba zai yi daidai ba a cikin ku wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin fatuhu makka yayi yaki da wanda ya ciyar da dukiyarsa bayan fatahu maka yi yaki sai ya ce la yi sauyi min minkum man min qabl sati wa ƙatal, sai ya ce ulaika a'azamu darajatan wanda suka ciyar da dukiyarsu suka yaƙi kafin fatahu maka, sun fi girman daraja min faƙo a akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'adu wa ƙatalu bayan fatahu maka sannan suka yaƙi. amma sai ce wa kullan kowanne daga cikin su wa'adallahu alhusna Allah ya masa alƙawarin alhusna ita ce aljanna shi yasa yace wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala wato yana sane kwararre ne duk abinda mutane suka yi na aiki kuma zai ba su labari akan shi to shine malam yake faɗa wannan magana to wa'inda suke suka a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɓangarori ne guda biyu akwai waɗanda za ka ga cewa suna suka ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko dai saboda wata shubaha da suka afka cikinta sannan ko da saboda an samu ulama usu'i shine wa bi sababi talbis ulama usu'i alaihim an samu miyagun malaman da kai tsaye ba su fito sun ce su in shi'a bane amma suna bassin shubuha akan sahabbai su kuma sun aminta da waɗannan malaman suna masu kallon ba in shi'a bane to sai su ɗauki wannan guba ta suka ga sahabban annabi kuma muna da su musamman za ka samu yanzu ana samun waɗanda suke shiga rigar 'yan ɗariku malaman za ka ga mabiyan sun aminta da su suna kallon kaman wakilai ne su na 'yan ɗariku kuma ba 'yan ɗariƙa ba ne wakilan wasu ne a cikinsu amma da rigar ɗariƙa abin da ya faru da ni da kwanda a ya ishe mutane misali wa kwanda shi ne wanda yake bugu waya muna program kowa ya san cewa lokacin da yake magana yana zuwa ne magana a matsayin mutane na mai kallon ɗan tijjaniya ne sai da na je na ƙwaƙulo wasu abubuwa tukunna na bidiyo mutane suka gani sannan hankalinsu ya tashi dan ba su taba dauka cewa irin waɗannan tarurrukan da wannan shigar ba yana yi ita ce babban mushkila din to akwai waɗanda za su afka wajen sukar sahabban annabi saboda wata shubha da suka afka cikin ta saboda cakuɗa wa wasu miyagun malamai kamar yadda wannan mulhidin zindikin ya zo yake yi abdulljabbar kafin wannan lokacin da yawa ai sun aminta da shi ne suna masa kallon ba ɗan shi'a ba ne shi ya yasa yake sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama akwai ƙisimi na biyu su ne waɗanda suke suka a kan sahabban manzan Allah su ba shi ba ne dalilin gabansu da sahabbai la’annahun naqalatu hadha haɗa dini, saboda kawai sun nakalto mana wannan addini da sahabbai ba su tashi sun yada addini ma da ba su da matsala da su su kuma suna da muguwar gaba da addinin da annabi ya zo da shi to ba za su kwashe ma addinin kafa ba dole sai idan sun koma sun yi da'awar suna son addinin amma sai sun ruguje wanda suka fara ɗaukar risalar addinin ta farko to wa'annan su ne shi yasa al-Imam Abu Zur'a ya faɗa kamar yadda ya zo cikin Tarikhul Dimashq a mujalladi na 59 shafi na 141 yace ce "Iza ra'aitar, rajula idan kaga wani mutum ya ta'anu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana sukan sahabban annabi irin wannan sukar sai ce fa'alam annahu zindiƙun to ka sani zindiƙi ne kawai zindiƙi shine mutumin da zai bayyana musulunci a bakinsa amma wallahi zuciyarta tana ɗauke da kafirci ne zindiƙi sai ce wa zalika wannan ko yana faruwa ne anna hadha alqur'an inda na haƙƙun. Alƙur'ani a wajen mu gaskiya ne was sunnatu na. ita ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajenmu ita ma gaskiya ce sai ya ce wa innama ma naqala lana naqala lana alqur'ana wanda suka dauko alqur'ani wasunana da kuma sunnonin nan suka sadar da ita zuwa ga annabi sune ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ne da ya faɗi wannan maganan ta wannan suka ɗauko wannan saƙon na addini sai ya ce wa ha'ula na an yajrahu shuhudana nan suna so mutanen da ƙur'ani ya ba da shaida cewa mutanen kirki ne su yi jarhu a kansu su ce ba mutanen kirki ba ne mutanen banza ne daga ƙarshe menene natijar liyubtulil kitabu wa sunna don su fata saƙon da suka ɗauko wa al'umma na alƙur'ani da sunna suka kawo sai yake wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa bayan ko su wa'annan zindikai su suka fi tantanta ai jarhu akan su cewa su ne mutanen banza to sannan wato adadin firkokin da suke suka akan sahabban annabi firka ce kamar haka akwai yan a su suka fi shahara akwai khawarish sannan akwai nawasi sannan akwai al-mu'tazila da aka kawari da kashe-kashensu wayannan su ne ɓangarorin da suke suka a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama sannan sun faɗa sun ce wai daga cikin sahabbai akwai manafakai da nassin ƙur'ani kamar yadda kuka ji sannan ɗaya daga cikin shi shine sun ce an samu sabo da wasu suka yi sannan sun ce na biyu a cikin sahabbai akwai manafakai. na uku sun ce zama min al’adalati. adalati المساواة في المنزلة وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية عندنا جميعا فكذلك الأدالة تكون منفية سكتي بايد لا أتي تند دبا مزين سليما wani ya ɗara wani to maganan a ce dukkansu adilai ne ba ta ma taso ba bai ma taɓa yi wa to dukkan waɗannan maganganun da suka yi malamai sun ba su amsa a kai sannan akwai ahammu shubuhatu da ake dogara da su wajen taɓa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zan faɗe su a gurguje ne kawai in yi so mutane sa iya komawa su je su duba waɗannan shubuhohin mafi girma. Shubuha ta farko da ake dogara da su wajen zabi sahabban annabi, akwai hadisin nabi sallallahu Alaihi wasallama da yake faɗa cewa anil haul, hadisin tafki, da yake faɗa ya rido alayya rijalin a arifuhum wa ya arifuna ne. فيزادون عن الحوض فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك wannan yana cikin hadisan da ake dogara da shi wajen kafirta sahabban annabi da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma malamai sun ba da amsa akan shi wannan hadisin sannan hadisi na biyu ko shubha ta biyu shine Allah subhanahu ta'ala bai yabi dukkan sahabban annabi ba a Qur'ani da ya zo ƙarshen suratul fati da muka yi magana suka ce Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu wa amilu wa'adallahu allazina salihati sai ce minhum maghfiratan wa ajran azima wanda wannan minhum din mun yi magana a kanta cewa ce wacce take bayanin jinsi ba min bace wacce take bayanin sashi sannan shubha ta uku shine azdabun nabiyyi fi umratul hudaybiyah sun fusa ta annabi a umara ta Hudaibiya. annabi ya ce a tashi a je a yi aski babu wani mutum wanda ya tashi ya je ya aski sannan cikin wanda annabi ya ce su tashi hadda sai na ali amma za ka ga waɗanda suke da wannan ra'ayin ba sa magana cewa sun saba ma annabi shubuha ta hudu shine annan ya la'ana man kallafa an je shi usamata suka ce wai annabi ya ƙi ne wanda bai bi wandunar usama ba da haka abubakar da umar tunda ba su fitar yaƙi ba bayan annabi ya koma zuwa ga Allah to suna cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsine musu wanda wannan kissar cewa wai annabi ya ce la'anallahu man takhallafa an je shi Usama wannan ƙisa ce makzuba ƙarya ce ba ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacci ya faɗi wannan ba sannan shubha ta shida ko ta biyar قتل Khalid bin Walid لمالك Malik bin Uwayr kisan da Malik bin يما yema wato Khalid bin Walid ima Malik bin wannan tana cikin shibuhin da in shi a suke amfani da ita sannan idan mutum ya kuma matsala ta shida akwai katlu Muawiya li Hujr bin Adi suna cewa sai na Muawiya kashe hujri bin Adi sannan shubuha ta bakwai suna cewa sai na Abubakar ya zalunci na Fatima ya hana mata gadinta shine zalama Abubakar Fatima ta fi mirasiha sai na Abubakar ya zalunci na Fatima ya hana mata gadinta sannan shubha ta takwas shi tace kaulin Umar an aci Abi Bakr inna inna faltatu wai sai na Abubakar ya faɗi cewa wai sai na Umar ya ce wannan bai'ar da aka yi ma sai na Abubakar ta faru falta ma'ana abu ya faru bagatatan ba a yi tsammanin cewa zai faru ba to ita ma wannan za ka ga cewa wato a matsalar akwai yadda suke murɗe ta sannan shubuha ta wato tara kazibuhum bi anna umar ƙaryar yadda suke cewa wai umar ya ce inna rasulullahi ya hajjuru, wannan kalma ta ya hajjuru suna jingina ta zuwa ga na umar don su zagi sai na umar sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shubuha ta goma shine naha Umar bin Khattab an mutu'atul hajji wa mutu'atul nisa suka ce sai na Umar ya hana mutu'a ta aikin hajji da mutu'a irin wacce suke yi suka ce waɗannan an shar'anta su fa kaifa yuharrimu Umar ma ahallahu Allah ta yaya Umar zai zo abinda Allah ya halatta shi ya haramta da wannan suke zagin shi akwai shubha ta goma sha ɗaya shine ittihamu Aisha ta wa Hafsa ta bil kufri tuhuman na na Aisha da na na Hafsa cewa kafare ne karkashin in ta tuba ila Allah faqad sagat kuma. wanda malat ila al kufri haka suke fassara shi wanda cikin halƙoƙin da nayi na wacece na na Aisha mutane idan suka koma kusan halka ta ƙarshe wannan matsala ta in ta tuba ila Allah faqad sagat kuma. na ɗauko shi na ba da amsa a kan shi kwaran gasken gaske sannan shubha ta goma sha ainihin wato uku ko sha biyu suna faɗa cewa na na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan shubha ta goma sha uku akwai istilhaq Muawiya ta Yazid wato ilhaqin da aka yi wa Muawiya ga Yazid a matsayin ɗansa wato inna Muawiya ta istilhaq Ziyad Ziyad kai nati Ziyad Ziyad da haka wayannan suna daga cikin shubuhohi wayanda suka dogara da su wajen zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana in sha Allah lokaci zai zo mu ɗauki shubuhohin nan ɗaya bayan ɗaya duka za mu yi naƙadinsu ne amma ɗalibai idan suna so su koma littafin hukumatun mana tarihi na Usman khamis su duba za su ga waɗannan shubuhohin da yadda ya naƙadin wasu daga cikin su ko ya naƙadin su duka to shine malam yace wa suka karantar min sha'anihim daga sha'aninsu bal inna gulatul mubtadi'a yace masu wuce guri wuce guna da iri cikin yan bid'a hamuhu sun tuhumunci sahabban annabi bil sha makaryata ne wan nifaqi sun tuhumce su da munafanci wal khiyanati da kuma kiyana. kamar yadda na faɗa nace kalman annifaku a Ƙur'ani, gabaki ɗaya ma dodinta irin su nafaka wato nafaku biyu nifaƙan ɗaya an nifaƙu da alif da lam ɗaya almunafiƙatu da almunafiƙina in ka haɗa gabaki ɗaya za ka ga madan gabaki ɗaya inda ya zo a ƙwar'ani waje talatin da shida ne amma gabaki ɗaya wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa yana ƙarewa ne zuwa ga duk surar da kaga Allah ya ambaci munafikai a cikin ta za ka samu sura ce madaniya sai suratul ankabut kawai ita ce kaɗai. da haka muna maimaita mutane kullum manafiki daban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anar wanda ya imani da annabi ya haɗu da shi ya mutu yana kan imani to ba a ce masa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine sai yace wa lihada qalat aisha saboda haka ne aina aisha tace umiru an yastaghfiru da ashabi rasulullahi fasabbuhu an musu umarni mutane an ce ku dinga neman wasu habban manzon Allah gafara amma wasu sai Allah ya jarrabe su banda zagi ga sahabban annabi babu abin da suke dan me dan Allah madaukakin sarki ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shine tace umarnin da aka yi musu yaquluna rabbana ghfir lana wanda suka zo bayan su an ce ga aikin da yake so su to maimakon su bige da addu'a ta wa'annan wa'anda suka riga mu zuwa lahira da imani Allah kai musu gafara sai sai suka bige da zagin su da haka sai yace wal qadahu fi sahabati suka akan sahabban annabi qadahun fin nabi suka ne ga annabi fa hum khassatuhu wa bitanatuhu sune ke bantattunsa kuma sune abokan sirrinsa da Allah da ya tashi kashiri cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kaffu kuskura wato ku riki waɗanda suke ƙasa da ku a wajen daraja su zama su ne abokan sirrinku in ji Allah subhanahu wa da haka sai yake cewa wato walƙadahu fi sahabati ƙadahun fin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kaga sahabban annabi suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ne al Maliku malik wa ghayruhu da wannan sa suka ci inma arada haula ar-rafida wayannan in shi an suna nufin atta'ana fi rasuli suka ga manzon Allah li yaqula al-qa'ilu dan mai magana yace rajul su'in mutum ne wanda yake shi kanshi annabin mummunan mutum kana lahu ashabu su'in shi yasa ya zamanto daliban shi suke munanan ɗalibai walau kana rajulan salihan la kana ashabahu salihina inda a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi annabin mutumin kirki ne to da sahabbansa sun zama mutanen kirki wa qala ibn taymiya shi ya ibn taymiya yake wa amma rafidatu amma in shi a fayyat anuna fi sahabati suna suka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa batinu amrihim at-ta'anu fi risala amma abin da ke kunshi a cikin zuciyarsu shine suka akan akan risalar da manzon Allah ya zo da ita wannan yayi ta cikin minhajus sunna a mujalladi na uku shafi na 453 ibnu taymiya wannan magana da haka ana nuna cewa lokaci yayi da mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh